ene di kwalika alfagati ane boro ko yi fo ni ne as muhammad ibn abd salam muhammad abd salam khidri shi qairi ane ngi kan sigi ne kitabu as sunan wal mubtadaati ara ane borma ma alham bi chaw ne gogu ci ci ir koy mo ton ton ir koy di ya se darza darza fobo ane woni bidono kan sinda asli beda cunuqan isa asili garase asinda asili irgina alfagasi wane duk wane dai ka ti bid'a to numu koy kan arnu ga fil bulughul maramira dai izale zai takaddai tira tira din kan tira tira din kan da hadisa kan irkoydiya agne agogor jingarara kala bor fo jingar jingarara kan bora sallama bora man sa ay kulit amman adwa kulit ya kalle ya ne irko ni mayno no ni mai no ni mai ni yogir ko ngwara da kaga ba irko dia poro kyaha irko dia na gogir ko ngwara na masalati dan ay gajina ay ni mir ko sabu gina dinir ko sabu gina wato din ni mir ko ngwara irko mata sai amma in goka ka ka kawai a yau ne na Allahun Allahumma Allahun marzuki na Allahun da kaza man salatu da man riko isa man salatu da ko biya amma wahabiya wo ne bor malhamdu kyau ni gobe ke gir koy mir koy diya berendi maga bor kyau da gimar ganda salatul fatir koy diya berendi maga hayo pidu no kan sin simba da rayan hari wankan irgi ke ki wahabiya ga kayanga fahamdi alfagisanno ima kandirse dalili dalili kan kanga cafka alhamdulillah salatul fatih wani koy da darza berende yammaga asinda dalili yi kanda ayan da hadisa ayan da hadisa no giga car amma bor mene dalilo ka kan da man da ste dalil zamani koy nenum aram salatul koy diyaga aram sallama ga sallam ya nir koy manir mutafatiha da nir koy diyaga irkoyde yamononir wandi kan dirgo koy do hay kulu kan irgo dirga ba irmir koy ngwari walirga ba ir salan irkoy sai kulu kirga ba irkoy ga irma sabu jina wato misalata dangi gajina wato irkoy muradete zakan a duniya arzaka bun bodin go koy irkoy ngwari a duniya misa a duniya bun bumboy koy ne sahabu fose dinugo ke keki irkoy ga duniya misa nimir koy sabu jina ne wato ne salati dan ne masalati dan ya watod ne mirko ngwa ko ga tanis to matno nin kan go go ke ci ga te go kan go kan berin do go e ami ni go ko ir ko do am go te ne se kan go yodin ne sin ga te ne bon se bor fo sin ga te ne se kan manti ir ko ingi kati bor si sino kan ge hinga salati da ne se ir ko ya ga kan manti ir ko ko koya do nima nir ko zomu ngo amanto masalati salati ne ma fatiha fatiha wala amma adini misir ko riya nim fatihi chaw watin mal hamdu chaw nima as-salatu al-fatihi chaw watin mil ko wadi ko mitanis amma o kagidi goy kan be kan kan goyodi berinda amma ni mal hamdu chaw ga nite bidanci o nite bidanci nite buru an kan sinda sin nga kati te borgo koy ir koydo an kan seno bor hanne igine fatiha ma salatul fatiha arno ke ina tagu funir koi diyado den ko koi ir koi do mo igi ba ne mir koi zammo den ko koi bordo non bora sifa ne mir koy sifan de sifi yankan ate ungo bon se alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim likum din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين يركو نونغو بون سيفان دواني nimir koy sifan gir koy zamu gir koy zamu nimir koy sifa abanda nima salati nima na samu salati da nasir koy diyaga ifo no bori gi to wane nima salati da yaki ne kan borin da yanka nimir koy sifan gina nimir koy porto kar gina kan dai ne google hamda kyau ai gina ra ne kyau ifo nir koy gine hamadani rabbi wa shakarani wasana ala rabbil alamina ama yeegine ningi sifa ningi te koy kan koy kule kan beernde koy man arrahman arrahim neo irko midigi sifa irko midigi sifa no gib koy sifa agugu ci sifa en kan nugu taase kan namo to Allah dal hamdu ban nam ne irko dum salatu de koy dia gair koy irko am to ne mete bi de kan sinda sili irko se boray iminge funde bayina adina funde bay sat كوين الفقه يقفون بايتي كوين يعني وقراءة الفاتحة وابي أرم ما وهبي أوسي محمد عبد السلام الشقي الخضر الشقيري أرم ما قويدا محمد ابن محمد عبد ابن عبد السلام الخضري الشقيري تنقل كم بم بطن أرم ما قويدا دارن بيا سنة أرم ميتاسو دون كي ينقبوا أرم قدون كنسبوا أرم سوى أرم أرم فند يفوناني أني أي وقراءة الفاتحة بين قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وهلاك الأعداء برات لم يأذن بها الدين <laughs> زيدي إركوية وهابي نودون دير كوي شو الحمد الحمد شو ينم مراد فيرينسه نقول ده النية نقول الحمد شو مراد فيرينسه <laughs> بدون قيل كوي من يا مرد nima alhamdu kyauya ni wani bin hasarawo ya alhamdu kyau mu doga wasu oda te bida atinara bida wala ma alhamdu kyau aslami ki igu ta ibarai ibarai kyafare igu ta bandi irko dai mi solam irko dai ma kyafare sa kullun gai dan gai bon kallan kai din ya ga wani magani ma alhamdu kyau irko bida no men ya marda danga harino ka dina manino ordo bumboni mate to sango hadis fallan kara irwo sango isikoi senan kulu irsikoi wahabi senan kulu isikan dalile ga kan diwan irfar ganda won hadis fallan kara ka irkoi diya adi borada woga dumi misu fon warai awogna allahumma arzuqni ko ni mai wa ni mai arzaka ni mai noya ni mai noya ni ko diana se deni go gar arzaka ke kirko ga deni go gum misfo ke kirko ga ni mai sa ni mai ko sabu yina ni masalati dir ko ga gina eh wodi man tidi sa ke kin ranu niki addini mi suke ciyan sai no irko diya ne borase ni men alhamdu tawata ni masalati dir ko ga dai dai ga wato din mun warai ko ga an kan daga ba min wodi hin steni se dalil kala hamdu caw yongu o bormaki irko e dini marda dalil funugi nisi kan irkoy borma alhamdu caw nemu bukatan fo firise borma alhamdu caw ni wana bin hasaro wasiyanse borma alhamdu caw e irkoy manu aslamay wa cafare dalil funugi nisi kan irko adina man marda dalili fonugu kebni sekan qur'an mani addini mani yamarda dalili fonu kebni sekan irkoy diya sunna da hadis mani yamar mani yamarda dalili fonu Al-hali irgi bai kai koy diya bai gite wutri jingarra jingarra aga wutri ga gari kefar yanga jingarra kalati hando a gari kefar fo yambo kanna salamai dai. jingarra irkoy dirkoy diya jingarra na gogo agu kikir ko ma murado terir ko de man binasaro kwasun ga kan ta yin ge sahabu ko wi abanda jingarranu ko dia agu kikir ko ma murado terir kala agu wutir teri wutir asalo bumbo bina hasaro seno dia diya ne din te bina hasaro seno dia diya bina hasaro wasiyan seno irko diya dike farai ga garen se irko diya go din te kala fi hande ana amma sin da se كافر إلكويس بوري موهي كم موهي وقراءة الفاتحة بالسماح كما فعل الفقراء دو چاويا ما مكان الفقراء كان نگي دي بورا دها يا سندي جا هبو سندي دي بورا كما دي انگا كاسي كلام يقال الحمد لله مسبي غير كوي ذكر مسبي كوي ذكر إذا كان عاي مسا مري مسافر كرا مسبي غير كوي ذكر آنه ودي مبو بدانه ayegine koyne wa qira'ati al-fatiha inda sharti khitab az-ziwaj شرط قطاع آه، خطبة الزواج واعتقادهم أن قراءتها عهد لا ينقض أو أن ب 44 يمين بدعة واعتقاد واعتقاد فاسد وجهل الفقاني خطبرة إما ترهودو ترهودو تيجو تيجو ترهو هاو imi ke wal man ti kal bido no de jahil tarayno bor mala sabu koy ne kal hamdu chaw yonwo sar charti kal hamdu chaw yonwo al kawal hawyanno kas al kawal hawyanno am sifirise nga bombo jahil tarayno de ifo da hasarawse hasaraw de jahil tarayno arango guma wen sedi baba ina ina terhawte dal fatiha mola salat al fatiha ne kai kini ange baba itira hodi mante kalim feji denge bon sega hayo o yima ayidi mante kalim kan mate ya shekh bakar ko tire ki cidi haydi iwon misanu kawo tiaran sai la shakka fihi fama shakka fi huwa kafir ونعوذ بالله من من الكفر والشك في امر الهيه في اوامر الالهيه arango ma wala alfagay wahabia usibaa ila kalono sara wanda ya follo wala miteno wala jahil tare pampata bonde na usala wanda yahudi tare bangandi yan bore sekenu yahudi deino ya wabe bangandi bore sekengu yahudi ennu yahudi bandin ngingen ingin bangandi bore sekerera ngumar gandi adin bore go kan ibo sanga matkan ifoni gine matkan firashi gekan danjibo cuwai tirahodo tirahodo imal hamdu cew tirahodo imal hamdu cew tirahodo matikal bidono wala a wala tirahodo yi hamdu cew igo ki tirahaw hawyan worin imidan bore King gore gi gal hamdu cew ci wai tirahaw hawyan wono wori irko dim safi Matikal jahil tarai fa da hasarono wori wala bor bor mala sabo kan alhamdu cewin agsaban da ziyan wai taci cin da taci wani kul bidono alhamdu sinda hanka sabanda manti zeyen wita itin ditaj asinda hanka sabanda alhamdu surratul hamdu asinda hanka sabanda ani wadi hasaru waqira suratul fili alfaga agsala agsala argogma wankan irgichara wankan irgicharan se manti kala wahabiyye yoni goyena وقرأ سورة الفيل إلى كعصف مأكول ثم تكرره ثم تكرير ثم تكرير كعصف مرات لأجل إسكات الكلاب عن النباح واعتقادهم أنها تمنع الكلب عن عض الإنسان وأنه إذا قرأ, إذا قرأ لفظة ماكول عضه الكلب هذا هو كلام واعتقاد ملاق الله ولا دين الفقاني تو كويني وهبية وانيتو تو يمسورة الفيل جو ديتو كعصف ماكول ديتو كعصف مأكول مصبع جايتي يتي yeti مصبع كعصف يتي يتي دبور كوليلا في قرنشي دينا تو كعصف نم نم نمي كعصف يتي يتي نجو جاهمبرو هنسي هينو دو أو هنسو هينو bor kango diri ya kine bakan bo diri ya kine sajira kala ko bai kisne da hansa hansa gi ba mawa kulu amiye irko e gari suratul fil chawiyen dan kan bor go diri sajira matkan fagi fo ni ga tinge tira kan nan kulu kan go diri sajira ngono hansi kaga bangene se gibi manwa wali giba hansu giba mun dorandi كلي ني بورم صبيغي تولي إلى في قرينشي كلمتو كعصفين كعصفين نما كعصفي يتي يتي ديركوي با هن سيدين ديركوي ني إركوي بونارا هن سيدين سنة مستين سي هيكلو الفقاني تو وني من تكل جاهل ترين ألا من جدان كان نكم نكم بورا إركوي تمو أكن كم قطونا كاغوغ ياغوغ إركوي ما في الله agog surra wokew kala to kaso ma yeti yeti hanse musudo gana ma kala hanse manana ma ko yari woni jahil tarayno de borkan agbor ganje agbor te borkan sinda addina aram no gogo titi walir koy ino gogo titi wodi ndirga bayir mama wahabiye ar no gogo titi te aram bonse walir koy ino gogo titi te ngi bonse to bor mene bor ma kasfin yeti yeti ki wai hanso wodi agi ganji han se mene na ma man kal jahil taraino bor kan sinda dini no godin te aran go man kan wahabi yeki nan kan nigi de han sai go kan ga ce wai lela foran shi nim to kasfin nim ma yeti yeti ni go ni go dan ni be na rakan dan go kasfin kyau han sai ma wodi man te kal ke fartaraino agit agin te bor kan sinda dini yarin ya so lokacin kan hansa yo kaga bor mu san bugo buga hansi karda walli mu kyau alila fi a hanso amanna ma wofo ne ta darzan da afoir koido bor kan ne ila fi kyau ta darzan da ir koido to bor kan ne go san buga hansi karda abisi bor kan zuru hansi se irkoy gano borgu tuje bor mi yegite bor kan sinda addina irkoy gano boragu tuje am te jahili beri teman tika yahuda tarayno wani igoga irkoy aayay gir girkoy sanni sanni ir furteefdey sanni da amay amaymate ibnu taymiya gitiida kaallaalaa ciyenas mantihi kullu inir sanni tare ir may inirkoy sanne sambugiti furkutaraydaino irkoy maaydawana aaya initeede furkutaraynisa nan kan kan kanna kankam nima alhamdu chaw irkoy mini kankam wasu waasugu funnagaa nima alhamdulillah ni woki kirko mi tonton ko diya se daraja nima da bandi nima fatiha da bandi salat al fatiha da bandi da ate ke fartaratin an te jahil nima alhamdulillah irko en morado sa hanse irko maradu firi an te jahili amma borka an borate jahili an borate borkan sinda adina amma borne ya ka manir ko en warego toro toro ko me gidai do me gidai warege larabay hila gi gimay gidai hila ki ko kande furo ki foye ngo sete bari amma barkan nir koy warai a ce kin ir koy muradu feri di ir koy mai ngo ate jahil be o barkan nir koy warai te jahili amma barkan na barfon warai man te jahili tilka qismatun dizza wani fayyinu no kan arman adil tariti ara ba ba ba ba kaina fayyinu no kan adil tari ba dai labugu dai zikini tinai ne man furara irkoy de mir fahamandi وني منطقة إيوانا الصروي كن إتي أسلام تريرا يادي منكن الفقاني والمصبعات الفاتحة والموعظتان والإخلاص والكافرون سبعا سبعة بدعة لم يرد فيها فيها ولا حديث ضعيف ولم يتعبد بها الرسول ولا أحد من خلف من خلفائه ولا صاحب فما هي إلا منام رآه إبراهيم التيمي وليست من منام شريعتي يتعبد بها alfagane kuine alfagawone bormal ham fati chobon iye نما لما وزتيني قل أعوذ ربنا قل برب الناس نما توبون إيه إيه إخلاص نما تم قل والله توبون إيه نما الكافرون توبون إيه وات كل نجاتي وات كل نجي تصباوتي نجي تصباوتي وني من تلك البدعون بعد حديث الضعيف من كأرى حديث الضعيف بون من كأرى كوين بدعون كان إركو ديا من إركو جنندا khulafa rashidin manir koy gananda o bor kulu manir koy ganande woni woran to alhamdu bo iye alamoyzateni bon iye qul wallahu bo iye surat alkafirina bo iye namate dangide wirde kanne gogute irko hinnese ani woni mantikal aba hadis daif man ka irko idiya manir koy ganande wodi duwodi yadinga wucce bakkan kan woni dangide ce fartarayno harno kan subori harno kan asubori mantikal har kan gubori كويني koyne ane hindiriraɗeno ko ibrahima taymidi manti sharia wona hindirayno woodi o manti sharia woni hindiri bor mbiɗa hindiri kan alhamdu mi cawa alhamdu bon iye قل هو قل هو الموزتين بو إيه إيه قل الله بو إيه إيه سورة الفاتحة قل يا أيها الكافرون بو إيه نما تدنجدي ورد هرنو كان عقبور جنجي دنجرا فوري أوري من تكال بيتو كسبوري أسهل الفورمات دي ولا يا دي مونكونا الفقا ويجي سالم اني كوينه اني والفائدة التي يعملونها لجلب الرزق فيدا كمبوري يجتي إركوي مرزقينو إسيدي منتي كلنجو بمبو بدونو agofa idai dirradai borfoyni igime hauno ken isunwa ham kalimi te jirbiyen borfoyen ham dai ni sunwa igir ko igani so bai ga tasbadai ni gite ke isa wa kalimi te ويحتج ويحتجبون عن الناس برفي برفي خلوات نقدي برفين يكتيج يجيبون وقفون بوريجا كي يسموا يمير كوي جنن دوودي فورا ikoy fura gida gijeje bugu fun borege musobay ga tasbayete gisobay ga gingay tasbayete kalim bisi jirbe iya wal hankam hankan sato jirbe iye igoge te khalwaidi ane wani bumbo fi makani muslim afo igati fu kube fu kangondo kubeira ويكرر عقب كل صلاة مئات المرات آيات آيات نجدي دبور أني بور فوين خلوا درادي يقصوا بيجا آية cawqigaya cawgiyetiyeti zero zangi zangiyen halwaden raday halwaden raday nigidi iga aya yetiyeti sobe ga aya yen caw giyetiyeti mi zangu zangiyen ago aya den raday afoyni igi caw afoyni igi caw ka asfin ma'kuli